بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu ذا sake saduwa a 27 ga watan Jumada al da 1443 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma yi daidai da 30 ga watan January 2022 za mu fara karatu a cikin wannan littafi mai suna Kitabu Usulul Iman na Ashraf Muhammad bin Abdul Wahab wannan littafin littafi ne wanda yake magana akan akida musamman abin da ya shafi rukunan imani na zabi wannan littafi ne domin ya zamanto wato kamar muraja da tuni akan abin da muka karanta a cikin littafin aqidatu ahli suna wal jamaa mun karanta wannan littafi a wannan majalisin na gano wajen shekara biyu ko uku da suka wuce kuma tun da dai an yi kwanar biyu da karanta wannan littafin sai na gani yana da kyau a karanta wani abu da ke da alaka da wancan ya zama to mana tuni da muraja akan abin da muka a wancan littafi saboda haka galibi bayanan da zamu gani a cikin wannan littafi suna kama da bayanan da muka riga mun yi a cikin wancan littafi karatun tauhidi ko karatu akan akida yana da matukar muhimmanci a rayuwar musulmi yana da kyau a ɗalibin ilimi da kowane musulmi ma ya dinga murajan karatu akida a kowane lokaci ba don komai ba a face don karatun ya shiga jikinsa da kyau ya shiga jininsa ya dinga jin girma Allah a ransa da yawa muna karanta littattafai da suka shafi akida ko tauhidi amma dai muna karanta su ne muna wucewa na kansu kawai ba ma jin abu a jininmu shi yasa wani malami ban sani kuna saba kawo wannan labarin a wannan majalisin ba akwai wani malami da yake karanta da ɗalibansa kitabu tauhid suna karanta kitabu tauhid a wannan majalisa ko akwai malamin da ke karanta da ɗalibansa kitabu tauhid sai suka karanta littafin daga farko zuwa karshe da suka sauke sai ɗaliban suka tambaye malam wani littafi ne za a sa yanzu nan malam ya ce masu za mu maimaita kitabu tauhid sai suka sake maimaita littafin daga farko zuwa karshe da suka sauke ɗaliban suna jira malam ya sa wani littafi ya sake ce musu za mu maimaita kitabu tauhid sai ɗaliban ba su ji daɗi ba wannan magana ba abun ya dami kullu za kullu za ka karanta wannan Malami malamin ya lura da cewa ɗaliban ba su ji daɗi wannan abun ba ya kyara su bai ce musu komai ba sai washe gari da ya zo wurin karatu kafin a fara karatu sai ya ba su labarin ya ce ɗazun da zan zo wurin karatun nan na biyo ta makabarta na ga waɗansu suna suna addu'a a wurin wani kabari suna roƙon wanda ke cikin kabari ɗaliban suna shiru sun shiru suna kallon shi yana magana ya kalle su ba su ji komai a ransu ba ya kyale su washe gari kuma ya zo ya ce yau kuma na da wani labari ce da zina kuma na ji labari wani mutum ya yi dina da mahaifiyarsa suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani mutum ne zai yi wannan abu sai malamin ya kalle su ya ce jiya na ba ku labari an ketare haddi daga cikin wato an ketare iyakan Allah ba ku ji komai ba ranku yau kawai nan na taimaka wani yayi zina da mahaifinsa kuna kuna wani in da wannan da wancan wanne ne fi girma ya ce kun ga har yanzu ba ku fahimci kitabun tauhidin ba har yanzu a gidan tauhidin bai shiga jinin ku yanda ya kamata ba saboda haka dole a sake maimaita kitabun tauhid saboda haka yana da kyau mutum ya dinga yawaita muraja a gida don abin ya shiga ransa ya dinga jin girman Allah ya san haƙƙin Allah akan bayinsa ina fata mu gani wannan shine abin da zamu fa'idanta da sake karanta wannan littafi muna fata Allah subhanahu wataala ya mana jagora cikin ta malam ce bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in wa bihi asta'in ce babu ma'rifatillahi azza wa jal wal imani bihi wannan babu zai magana kan sanin Allah subhanahu wataala da kuma yin imani da shi malam ya kawo mana hadisai da dama ba tare da ya kawo mana ko aya guda daya ba duk da cewa akwai ayoyi da yawa cikin alkur'an da suke magana akan sani Allah da kuma yin imani da shi wala Allah malam ya ya takaita akan hadisai ne saboda yana gane waɗannan ayoyin ya kamata ce kowane musulmi yana sanar da su saboda haka zamu karanta hadisan da malam ya kawo karkashi wannan babu yace an abi hurairata radiyallahu anhu qala an karbo daga abu huraira Allah ya karama sa yarda kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala Allah ta'ala wannan hadisin kudisi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ana aghna shuraka'i an shirk Allah ya ce ni ne nafi wadata a cikin waɗanda ake hada ni tarayya da su ni ne nafi wadata akan shirka ban bukatun shirka wani ya hada ni tarayya da wani yace man amila amala duk wanda ya aikata wani aiki ashraka fihi ma'i ya hada wani ashraka fihi ma'iya gairi ya hada wannan cinna tare da ni a cikin wannan aiki taraktuhu wa shirkahu na bar shi da shirkansa wannan hadisin kamar da muka sani yana magana ne akan ikhlasi mutum ya tsarkake niyyarsa a cikin aikinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala malam ya kawo wannan ne domin ya wato jawo hankalinmu akan ashirkul akbar tun da riya shirkul asgar ne ina fatan gane idan Allah subhanahu wataala zai ce dan mutum yayi aikin ibada yayi wannan aikin ibada ne ga Allah sai dai kuma yayi ya hada wani kin Allah tare da Allah a cikin niyyarsa mai yiwa yayi ne domin Allah sannan kuma yayi ne domin wani ya shi ya shi ce mashi masha Allah wannan yana da kokari a ibada ko kuma yayi ne don Allah sannan kuma yayi da niyyar samu wani abun duniya misali duk sanda mutum ya yi tarayya da Allah cikin niyyansa yi tarayyan wani da Allah a cikin aikin ibada Allah ya ce na bar shi da wannan aikin to ina kuma da wanda ya kabatar da aikin ibada zuwa ga wani ce Allah gaba kidansa kaga wannan gaba da ba ma magana ci saboda haka abu na farko da ya kamata kowane musulmi ya sani shine ya kamata mu tsarkake imanin mu tsarkake ayyukan mu ga Allah subhanahu wataala Allah ce wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu din wannan yana da matuƙar muhimmanci to idan muka fahimci muhimmancin ikhlasi to malam anan ya kawo mana hadisai da dama da suke nuna cewa Allah subhanahu wata'ala wadatacce ne ba shi da bukata ka hada wani tare da shi a aikinka saboda ka zai kawo mana hadisai daban-daban da suke nuna da suke tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala wadatacce ne yana da cikakken kamala ba shi da nakasa ko ta kowane bangare ce, wa an abi musa radiyallahu anhu qala qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimat abu musa al'ashari ya ce manzo sallallahu alaihi ya tsaya cikin mu yi mana magana a kan wadansu kalimomi guda biyar ya mana maganganu guda biyar wa Kala manzo ce, inna allaha ta'ala la yanam ce, allah subhanahu wataala baya bacci wala yanbaghi lahu an yanam kuma bai kamata yayi bacci ba yace yakhfidu al-qista wa yarfa'uhu yana yin kasa da ma'uni wa yarfa'u kuma yana yin sama da shi yurfa'u ilayhi amalul layl qabla amalin nahar ana daga zuwa gare shi aikin dare kafin aikin rana wa amalun nahari qabla amalul layl haka kuma ana daga masa aikin rana kafin na dare yace hijabuhu an-nur shamakinsa haske ne Lauka Shafahu da zai yaye wannan shamakin la ahrakat subhatu wajhi man taha ilayhi basaru min khalqi da hasken sa zai kone duk wani abun da ganinsa zai kai gare shi a cikin a cikin halittunsa gaba kida wannan hadisin yana bayyana mana ma'anan fadin Allah subhanahu wata'ala al-hayyu al-qayyum a cikin ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa alhayu alkayyum Allah subhanahu wa ta'ala alhayi ne rayayye ne alkayyum rayayye ne da zatinsa shi yasa yace inna Allah ta'ala la na Allah baya bacci me yasa Allah baya bacci saboda bacci alama ce ta rauni saboda ne ka bacci sai ka gaji ko ba ga wani saboda haka Allah subhanahu wataala baya gajiya yace wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin yace wa ma masana min lugu ba kamar da yahudawa da kristoci suke cewa Allah ya halitta sama da kafa cikin kwana shida a rana ta bako sai huta addinin musulmi ba mu da wannan imani ba mu da ba ma ku zari wannan a cikin addinin Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma masana min lugu gajiya ba ta shafi mu bayan muka yi wannan halitta saboda haka Allah baya bacci saboda baya gajiya sa'annan kuma bacci yana da alaman rauni ta wani fuska kuma saboda ne wanda yake cikin bacci yana cikin gafala bai san me ke tafiya ba a kewaye da shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ke gudanar da al'amuran halittunsa gaba baki Idan idan yayi bacci wa zai gudanar da al'amuran waɗannan halittun gaba baki ina mata muka ne saboda haka shi yasa yake baya bacci kuma bai dace gare shi a ce yana bacci ba to da shi alhayyu ne alqayyum rayayye ne rayuwarsa ba shi da farko ba shi da karshe sannan kuma alqayyum ne mai tsayuwa ne da zafinsa shi ne kuma ke gudanar da ayyukan sauran halittunsa Ya don qista wa yarfa'u yana yin kasa da ma'uni kuma yana yin sama da shi wannan ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ne adalci ne zai auna ayyukan bayi ga baki daya kuma ya yi masu hukunci bisa ga abin da ya rinjaye a cikin ma'uni ina fata mun gane idan alkhair mutum ne ya rinjaye sai masa wannan hukunci idan sharinsa sa ya rinjaye sai masa wannan hukunci wannan shine cikakken adalci Allah subhanahu wa ta'ala فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة رابية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية yace yurfa'u ilayhi amalul layl ana daga zuwa gare shi aikin dare kafin aikin rana wa amalun nahari qabla amalin layl haka kuma ana daga masa aikin rana kafin aikin dare akwai mala'iku na musamman da Allah subhanahu wata'ala ya wakkala su su dinga tawo masa da report na ayyukan bayinsa akwai masu zuwa da rana akwai masu zuwa da dare waɗannan mala'iku suna aiki ne akan shift yadda da ake shifting wannan su zo aiki su tafi wasu su zo aiki haka haka suke suna haduwa a lokacin sallar la'asar da lokacin sallar asubahi ina fata mun gani waɗanda za su zo su dauki report na aikin mutum na aikin dare suna zuwa ne kafin a yi sallar la'asar a lokacin waɗanda suka zo daukar report na aikin rana suna nan ba su tafi ba saboda haka dukkan za su hadu a wani lokacin sai bayan sallar la'asar sai waɗanda suka dauki rifon na aikin rana a lokacin ne su kuma za su koma wurin Allah subhanahu wataala waɗanda suka zo aikin dare suka ba da aikin su za su ci gaba har zuwa lokacin sallar asubahi sai masu aikin rana sai su zo kafin sallar asubahi ga za su sake haduwa da wayancan kuma suna wurin har a gama sallan asubahi bayan sallan asubahi waɗanda suka yi aikin dare a lokacin sai su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka suna hazuwa mala'ikun dukkan su bangare guda biyu a lokacin sallan lasar da kuma lokacin sallan asubahi shi yasa idan suka koma zuwa ga Allah a kowane lokaci Allah na tambayar su kaifa taraktum ibadi ya kuka bar bayina sai su sai, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun ina fatan ga suna hazuwa dukkan su sahabu hadu kafin a yi sallah da kuma bayan sallah sai ce mun zo mun same mun tarar da su suna sallah kuma mun bar su suna sallah na'am sai Allah ya ce shijabuhu nur shamakin sa shine haske shamakin Allah Allah shi kanshi haske ne sannan kuma shamakin sa haske ne yace lauka shakam sha zai yaye wannan shamaki la ahrakat subahat wajhihi da hasken fuskansa zai kone mantaha ilahi basaru min qalbi duk abin da ganin Allah ya kai gare shi a cikin bayinsa a cikin halittu sa gaba kida halittu ba su da karfin da za su iya daukan nauyin hasken Allah subhanahu wataala shi yasa kun san labarin annabi Musa lokacin da yake rabbi arini anzur ilai yana so ya gan Allah Allah ya ce masa ba za ka ya ne ba amma kuma walakin anzur ila jabal fa in istakara makanaha fa sawfa tarani yace falamma tajalla rabbuhu ila aljabal yace mere ja'alahu dakka wa kharra musa sa'ika dutsen ta kasa rike nauyin hasken Allah subhanahu wataala ina kuma ga dan adam bayan ga rauni adam bai kai kuma wa kulikal ba zai ba yawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi hadisi ingantacce hadisin muslim hadisin Abu Dharr al sanda ya tambayi manzo Allah yace hal ra'aita rabbak kaga ubangijinka li manzo Allah yace masa ce nurun anna arahu haske ne ta yaya zan gan shi saboda mai jikin shi ba zai dauki nauyin ganin Allah subhanahu wata'ala ba ina ba ta mun gane to amma a ranar tashin kiyama idan mu'mina sun shiga aljanna Allah subhanahu wata'ala zai kera jikin su ta yadda za su iya dauki wannan nauyin idan Allah subhanahu wata'ala wuzu yawma idin nadira ila rabbiha nadira ina ba ta mun gane wannan yace wa an abi hurairah saboda haka wannan hadith da muka fada yana bayani akan al-hayyu al-qayyum sai hadisi na gaba mallai ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu marfu'an yace yaminullahi man a manzo sallallahu yana cewa yaminullahi hannu Allah ta dama man a a cike take a cike take da alkhairi kowace iri yace la tazibuha nafakatun ciyarwa baya rage abin da yake cikin hannun Allah subhanahu wataala yace sahahu al-layli wan nahar Allah subhanahu wataala shine mai kyautan dare da rana yace an ra'aytum ma anfaka منذ خلق wal والارض kuna gani abinda Allah ya ciyar tun da ya halittar samai da kasa tun daga farkon halitta tun daga lokacin annabi Adam har zuwa yanzu kun ga abinda Allah yake ciyarwa duk arzikin da mutane suka yi duk abin da suka duk rayuwar da suka yi numfashin su da komai na duka daga cewa Allah subhanahu wataala ne wannan abin da Allah subhanahu wataala yayi yace fa innahu lam yaghid ma fi yamin wannan fa bai rage abin da yake cikin hannu Allah ta dama ba sai ce wal isku bi yadihi al ukhra yace ma'auni kuma yana cikin hannunsa daban yarfa'u wa yakhfidu yana yin sama da shi yana yin kasa da shi wannan hadisi kuma kana bayani akan sunan Allah ar-razza Allah subhanahu wa ta'ala shine ne ciyarwa yace hannu Allah a ciki take ciyarwa baya rage shi kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake ga mana cikin hadisi kursi yace law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته yace me yace ma naqata zalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila fil bahr da dikkan ku tun daga farkon ku zuwa karshen ku da mutane da aljanna kowa zai sai a fili guda kowa ya tambaye Allah Allah ka bani gida Allah ka bani mota Allah ka bani mulki Allah ka bani kaza Allah ce na zan ba kowa abun da ya roka wannan abun ba zai toye komai ba daga cikin abun da ke wurina sai dai kamar da mutum ya sa allura cikin teku ya cire shi me zai rage ba mu zai rage to haka arziki Allah subhanahu wa ta'ala yake ina mata mun gani shi yasa mun ne ba mu misali yace kuna gani abin da Allah ya ciyar tun daga halittar farko tun daga farkon halittar samai da kasa wannan ciyarwan bai rage abin da ke hannun Allah ba me yasa mun Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mana wannan yana so ya fahimtar da mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai arziki ne sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala shine mai azurtawa mana yana wadatar da mu ni arziki a wurin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala yana so mu roke shi yace ud'uni astajib lakum ku roke ni zan amsa maku Allah subhanahu wataala kishi yake idan bayin sa ba su roke shi ba sabani dan adam dan adam idan kana roƙon shi kai yawaita roƙo zai zo yana gudun ka ko ba ka bane zai yi fushi da kai shi yasa manyan mutane wannan da gaskiya abin da yake kawo yasa manyan da suke gudun talakawa da sun fahimci talakawa kawai kudin su suke nema shi kuma shi ma yana so za a so ba don haka ba da sai su dinga samun sabani to amma duk sanda manyan babban mu sai ga cewa ba ka da bukatar kudin sa za ga za ku daidaita da shi to wannan sabani Allah Allah subhanahu ta'ala dadi yake ji mu roke shi a shirye yake ya bamu ina ba tamba ne shi yasa mun Allah sallallahu alaihi yake fahimta da mu fahimci yanayin arzikin Allah ka san idan za ka roki mutum in kana labari cewa ba shi da shi ba za ka je ka roƙe shi kuma ba haka na kuma in kana so ka roƙe shi ka zo kana shakka mai yiwa yana da shi yi yiwa ba da shi ba za ka ji karfin gwiwa ka je ka tambaye shi ba amma duk sanda ka fahimci cewa yana da shi kuma a shirye yake ya baka wannan zai kodatar da kai ka je ka roƙe shi to wannan shi yasa Allah manzo Allah sallallahu yake fanta da mu wannan sannan kuma sai ce yace wal kistu bi yadihi al ukhra yace ma'auni yana cikin ɗayan hannunsa bai ce yana cikin hannunsa ta hagu ba ina mutum fahimtar da wannan yana tabbatar mana cewa Allah subhanahu wataala yana da hanaye guda biyu ina mutum gani yana da hanaye guda biyu kamar da suka dace da girmansa da daukatarsa ba wanda ya san suke amma kuma ba a sifanta hannun Allah da cewa hagu ne shi bai ce wal fistu bi yadihi al yusra ko kuma al shamal ba bai ce haka ba bai ce al ukhra ta hannunsa kawai saboda mai, ɗayan hannun Allah shi ma ana siffanta shi ne da dama shi sa a wata rawa yake wakilta ya dai rahman yami hannayensa guda biyu duk dama ne saboda mai, hannun hagu siffa ce ta rauni shi ma bilgali sannan kuma hannun hagu da shi ake abubuwa na kazanta ina ba tamga Allah subhanahu wataala ya daukaka daga irin wannan to shi yasa ba a siffanta hannunsa da hagu na'am malaki akhrajahu imam bukhari da muslim suka fice da wannan hadisi sannan kuma sai hadisi na gaba yace wa an abi dharr radiyallahu anhu qala ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shatayn yantatihani manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu raguna guda biyu yantatihani suna yin karo da juna fa qala sai manzo ya yace da Abu Dhar Gifari atadri fima yantatihani ya abazar ka san abin da yasa waɗannan raguna guda biyu suke yin karo da juna qultu la Abu Dhar yace a ban sani ba qala munzalike lakin Allah jiri. idan kai baka sani ba amma Allah subhanahu wataala ya sani wa sayahkumu bainahuma Allah ya san abin da yasa suke yin karo da juna sannan kuma zai yi hukunci tsakanin su ina fatan ya yace bawo Ahmad wannan hadisin yana fahimtar da mu fadin ilimin Allah subhanahu ta'ala yana tabbatar mana da cewa da farko Allah subhanahu ta'ala zai tayar da kowa hatta dabbobi a ranta tashin kiyama Allah ce a mana cikin alkwal wa idan wuhutu a lokacin da za a tayar da dabbobi dabbobin daji dabbobi ga baki da za a tayar da su bal a wata hadisi maza ta yana cewa Allah zai kwace hakkin rago marasa kaho daga rago mai kaho ina wata mu gane Allah zai kwace hakkin wani a hannu wannan sannan kuma bayan Allah ya gama yin hukunci a tsakanin su gaba kida sai ya ce musu kuni turaban ku zamanto turbaya to Allah subhanahu wataala in har zai yi hukunci duk da cewa waɗannan dabbobin ba mukallifun bane ba taura musu nauyin aiki ba ba taura musu nauyin ibada ba amma kuma duk da haka Allah zai yi hukunci a tsakanin su ina kuma ga mutane da Aljanu, wanda asali su ne aka daura musu nauyin bauta ga Allah subhanahu wataala in an Allah zai yi hukunci tsakanin dabbobi to min babi aula zai yi hukunci tsakanin mutane sa'annan kuma idan har Allah subhanahu wataala yana sane da abin da ke tunzura dabbobi su aikata abin da suke aikatawa duk da cewa dabbobi ba su da manufa tun da ba su da hankali ko haka bane amma kuma abin da ke tunzura su su aikata abin da suke aikatawa Allah subhanahu wataala na sane to ina kuma ga niyoyi ba? duk abin da mutum zai yi ko ka ɓoye ma mutane niyyanka Allah subhanahu wataala na sane kuma zai maka sakayya gwargwadon niyyarka ina fata muka ne wannan shi abin da wannan hadisi ke karanta da mu hadisi na gaba yake wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qara hadhihi al-aya yace manzo sallallahu ya karanta wannan aya inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah subhanahu wa ta'ala yana umurtanku da kumar da amanoni zuwa ga masu amana har zuwa ga fadin Allah inna allaha kana sami'an basira Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai ji ne kuma mai gani ne inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanat ila ahliha yace wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl da za ku yi hukunci tsakanin mutane ko yi hukunci da adalci yake inna Allah ni'ma ya'idukum bi ma dalla da abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake maku wa'azi da shi sai yake inna Allah kana sami'an basira lalle Allah ya kasance mai ji ne kuma mai gani yace wa yada'u ibhamaihi ala udunayhi da manzo ya karanta wannan aya sai ya sanya dan yatsan hannunsa babba shine ibham wannan da wannan ya sanya wannan dan yatsan ala udni ya bisa ga kunnensa wallati taliha ala aini kuma wanda yake binka wannan kina a bisa ga idanunsa wa Abu Dawud wa Ibn Hibban wa Ibn Abi Hatim Allah subhanahu ta'ala manzo Allah ya karanta wannan aya ne domin ya kara tabbatar da cewa Allah subhanahu ta'ala mai ji ne kuma mai gane shi yasa ya dora hannunsa ya san hannunsa akan kunnensa da kuma idanunsa yace Allah ya umurce mu da mu mar da amana zuwa ga masu amana kowane irin amana aka ba mutum wajibi ne akan kansa ya kiyaye wannan amana tawawu kudi aka bashi tawawu limanci aka bashi a masallaci ko mulki aka bashi ko wani appointment aka bashi a gwamnati ko ma menene Allah subhanahu wataala zai tambaye mu akan amana da aka rataya akan wuyoyin mu sai Allah ya ce idan za mu yi hukunci mu yi hukunci da adalci ina ba ta mu gani wani malami yake cewa yawanci malamai sun tafi akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa akan kunnansa da idanunsa ne domin ya kara tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala mai ji ne kuma mai gani amma kuma idan muka kalla da kyau muka kalli abin da ke cikin aya da kuma abin da manzo Allah yi za mu iya kara fitar da wata hikima kuma daban shine me shine cewa wanda zai yi hukunci to bai kamata ya kalli wanda yake gaban sa ina fata mun gane ai kuma ko zuwa ga an sa wani mutum ya rike ma wani ko an rufe idanunsa wannan shine abin da manzala sallallahu alaihi wasallam za mu iya fahimci wannan hikima cikin wannan magana abin da manzala yayi ya sanya sa kan ida masa amma na ne hukunci alkali bai kamata ka kalli wanda ke gaban ka ba ruwanka da shi tawawo matanka ne abokinka ne ka ne ko makiyinka ne ko ma wane ne shi ana bukata ka yi hukunci ne bisa ga adalci ba tare da ta lura da cewa wannan ai ya kamata in taimake shi kuma wannan ya kamata in sananta masa ko na waka alkali ba a bukata yi haka ana bukata ne ka kayi hukunci da adalci wannan shine sai ce wani ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala. mafatihul ghaibi khamsun manzo ne ce mabudan gaibi guda biyar ne la ya'lamuha illa Allah babu wanda ya san su sai Allah subhanahu wataala yace la ya'lamu ma fi gadin illa Allah babu wanda ya sa abin da zai faru gobe sai Allah subhanahu wataala wala ya'lamu ma tazidul arham illa Allah babu wanda ya sa abin da mahaifa ke ragewa a face Allah subhanahu wataala wala ya'lamu mata ya'ti al-matar ahadun illa Allah babu wanda ya san yaushe za a yi ruwan sama sai Allah subhanahu wataala wala tadri nafsun bi ayi ardin tamut illa Allah babu wata rai da ta san a wace kasa ne za ta mutu sai Allah subhanahu wataala wala ya'lamu mata taqumu sa'atu illa Allah tabaaraka wa ta'ala har kuma babu wanda ya san yaushe za a tashi alkiyama sai Allah subhanahu wa ta'ala wadannan abubuwa guda biyar babu wanda ya san su sai Allah subhanahu wa ta'ala sune mafatihul ghaib wani annabi bai san su ba haka na wani mala'ika bai san su ba sai Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa lokacin da mala'ika jibril tambaye manzala ah, ce mata sa'a akhbirni an sa'a kamar labari akan tashin kiyama yaushe za a tashin kiyama mai manzala ya ce maza. ce mal mas'ulu anha bi alam min na sai da ni da ka duka ban sani ba ban fi ka sani ba cewa babu wanda ya sa wannan abu shine ma'ana wannan magana saboda haka waɗannan abubuwa su ne mafatihul ba babu wanda ya san sai sai Allah subhanahu wataala mutane suna iya sani waɗansu abubuwa game da su amma ba hakikalin sani ba ina ba mun gane shi yasa masu eh, karanta yanayin sama da sauransu za su yi maka gobe za a yi ruwa ko za a yi hadari so da yawa su fada kuma ka ba abin da ya faru ina fatan ga ko da me ba su da hakika ne wannan abu ko da ko an yi ruwa babu wani da zai nuna maka iya adadin ruwan da za yi akwai wanda ya san wannan ba wanda ya sani Allah subhanahu wataala shi ya san adadin ruwan da za yi Allah kada ya sani haka da kuma abinda mahaifa take ragewa wace wala yaro ma tajidul arham abinda mahaifa take ragewa bi mana a lokacin da mace ta dauki ciki babu wanda ya san yaushe za ta haifi wannan ciki babu wanda ya san kwanakin da yake ragewa har a haifi wannan cikin shin zai cika wata tara daidai ko kuma kasa da haka ko kuma sama da haka babu wanda ya sani ko da ka je ka yi ne an ga maka namiji ne ko an ga maka mace ce baka sani ba in ya fito gajere ne ko kuma mai sai ne baka sani ba ko ma gaba ne baka sani ba zai zai zama mutumin kirki a rayuwarsa ko kuma ya zama to mummunan eh, shagi baka sani ba saboda haka hakika ne waɗannan abubuwa yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan hadisi yana yana kara tabbatar mana da ilimi Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar mana cewa babu wanda ya san gaibu duk wanda ya dawa yana sane da gaibu wannan ya kafirta ina fatan gane sura Allah ce kullu ya'lamu man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah babu wanda ya sani Allah subhanahu wa ta'ala na iya sanar da annabawa wani abu daga cikin gaibu domin ya kara tabbatar da manzancin su da annabcin su ina fatan gari amma ba su da ikon sani da kansu sai Allah ya sanar da su ina fatan gari wannan shine ma'anan babu wanda ya san gaibu sai Allah subhanahu wataala yace rawahu bukhari wa muslim yace wa an anas bin malik radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace lallahu ashaddu farhan bi tawbati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum ita Allah subhanahu wa ta'ala ya fi tsananin farin ciki da tuban bawansa a lokacin da ya tuba sama da daya daga cikin ku kana ala rahilatihi bi ardi fulan Allah ya fi farin ciki da tuban bawansa sama da farin cikin daya daga cikin wanda ya kasance akan rakuminsa a ardi fulan a sahara jaza yana wurin inda ba ciyawa ba komai da shi da rakuminsa kawai yace fanfala tasminu sai wannan rakumin ya kubuce masa wa alaiha fa'amuhu wa sharagu. alhali abincinsa da abin shansa na kan wannan rakumi sai rakumi ya jin masa ya gudu bai ganta kuma ba yana wurin shi kare kawai ya ce fa ayi minha sai ya bebe tsammani daga ganin wannan rakumi ya yanke kauna ba zai yana gani kawai ba zai gana rakumi kuma ba tun da kuma ba zai gana rakumi kuma me zai same shi ha mutuwa kawai kuma kawai ne ba abinci ba ruwa ba komai shi kenan kawai shi ma ya saranda yake fa ata shajaratar sai ya je wurin wani bishiya fa fi zilliya sai ya kwanta a karkashin inuwanta yana jira mutuwa kawai ce wa kwadi ari samin rahilati alhali ya riga ya je da tsammani daga rakuminta fa bai na ma huwa zali, a lokacin da yake haka a wurin iz huwa biha inda hu sai ga rakumin kwatan tana tsaye a wurinsa fa aka zabi sai ya rike igiyan iya da ake daurewa akan akan bakin rakumi shine khitam sai ya rike wannan igiyan wa qala sai yace min shiddatil farin saboda tsananin farin ciki yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya kai Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka manzal yace akhfa min shiddatil farih yayi wannan kuskure ne saboda tsananin farin cikinka to farin ciki da Allah subhanahu wataala yake yi da tuban bawansa ya fi farin ciki wannan mutum duba ba duk da cewa farin cikin wannan mutumin me ya jawo shi saboda ya ga abin da zai rayar da shi ko ba kamar in babu abinci babu abin shi ajiye mutu na wannan wuri kenan ya ga abin da zai amfanar da shi shi yasa yayi farin ciki Allah subhanahu wataala yana farin ciki da tuban bawa duk da cewa tubansa ba zai kara ma Allah komai ba me Allah zai karu da tubanka Allah zai karu da komai ba amma duk da haka Allah na farin ciki da tuban bawansa wannan yana nuna cikakken rahma Allah subhanahu wataala ga bayinsa ina fata mun gane wannan sannan wannan misal da manzo Allah ya bada abubuwa da yawa na lakare yanda abinci da abin sha su ne guzirin matsafi a rayuwar duniya to kamar haka ne imani da ayyukan alkhairi su ne guzirin matafiye zuwa ga gidan lahira yanda idan mutum ya rasa abincinsa da abin shansa zai halaka a rayuwar duniya haka mutum idan ya rasa imani da aikin alkhairi zai halaka a gobe kiyama ina fata mun gani yanda kuma mutum zai yi farin ciki da dawowan abin shansa da abincinsa haka kuma Allah subhanahu wata'ala yake farin ciki idan bawa ya dawo daga zunubi ya bar zunubi da sabon Allah subhanahu wata'ala ina mata maganin sai ma lace akhrajahu mana Imam Bukhari da Muslim suka roito wannan hadisi sai dai kuma wannan ba haka bane wannan hadisi yana cikin sai sai Muslim ne kawai Imam Bukhari bai roito wannan hadisi saboda ga in kuna da bada kurumta a rajar kurkusu ina fata muka da sauna wannan hadisin ba mu tafa kuna laibar sai daga nan sai malam ya kawo hadisi na gaba ya ce wa an abi musa radiyallahu anhu hadisi ya zo daga abu musa al-ashari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala cewa manzo Allah sallallahu yana cewa inna allaha yabsutu yadahu bil layli liyatuba musii'u an-nahari Allah subhanahu wataala yana shimfida hannunsa da dare domin mai sabon rana ya yi tuba wa ya busutu ya dahu bin nahari liya tuba musi ulle haka kuma yana shimfida hannunsa da rana domin mai sabon dare ya yi tuba haka Allah zai ci gaba hatta tatlu'u shamsu bin magribiha Allah zai ci gaba da haka har sai ranar da rana za ta fita daga mafadarta. Oh, Muslim. wannan yana nuna cikakken gafara Allah subhanahu wata'ala ga bayinsa Allah subhanahu wata'ala a shirye yake ya karbi tuban bayinsa in har za su tuba kofan tuba a bude yake har zuwa ranar tashi alkiyama ina fatan gani da zara manya-manya alamun tashi kiyama sun fara bayyana babba daga ciki shine fitowar rana daga mafadarsa daga wannan lokacin tuba ba zai amfani mutum kuma ba haka kuma imani ba zai amfani mutum kuma ba duk wanda bai yi aiki ba ko bai yi imani ba ko bai yi tuba kafin wannan lokacin to ko da ya yi ba wannan lokacin ba za ta amfani shi kuma ba saboda haka yanzu ko ba abu ne take mutum ya yi gaggawa zuwa ga tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala tawawu a kowane lokaci bai kamata mutum ya jinkirta tuba ba saboda baka san yaushe za ka mutu ba mutuwa na iya zuwa a kowane lokaci shi ta Allah ce wasari'u ila maghfiratin ku yi gaggawa ina fatan ga zuwa ga neman gafara Allah subhanahu ta'ala saboda mutuwa na iya zuwa a kowane lokaci yace walahuma haka nan kuma Imam Bukhari wa Muslim sun roito an Umar radiyallahu anhu qala udima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi sabi hawazi eh, Umar radiyallahu anhu ya roito cewa an zo ma manzala sallallahu alaihi wasallam bi sabi hawazin da prisononi na kabilan hawazin an ci su yaki ne aka kama prisoners a cikin su sai aka zo da su a wurin manzala sallallahu alaihi wasallam yace fa iza mar'atun min as-sabi tas'a sai ga wata mata daga cikin prisononi tana tafiya da sauri ina za ta je yace in wajadat sabiyan fi sabi tana cikin wannan tafiya da sauri ta gan wani yaro a cikin prisononi ɗan karamin yaro ne jariri fa aka zatmu sai ta dauki wannan yaro fa an zakatmu bi batniha sai ta manne wannan yaro ga cikinta fa arda'athu sai ta shayar da shi manzala na zaune da sahabbai suna kallon ta tana wannan abu fa qala annabi sai manzala yace atarauna hadhihi almar'ata farihatan walada hafin na? kuna ganin wannan matan irin kauna da soyayya da ma wannan jariri kuna ganin za ta iya jefar da wannan yaro a cikin wuta kulna na, wallah sabai suka ce ina wallahi a'a ba zai yi ba fa qala ce Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha Allah subhanahu wa ta'ala ya fi tausayi ga bayinsa ya fi rahma ga bayinsa sama da rahman wannan matan ga ɗanta Sabida haka ba haka wani kawai Allah wata. wataala zai jefa bayinsa cikin wuta ne Allah zai yi da azabtar da bayinsa da Allah ya zabta da mai wannan zai ma Allah bane wata. ma ya fa'alu Allah a zariku. ko ba Allah ya faɗa mana cikin alƙur'ani ba me Allah zai karu da azabtar da mu to amma kuma adalcinsa ne ya sa yake azabtar da mu a bisa ga zunubanmu shi yasa idan Allah subhanahu wataala ya azabtar da mutane a ran su kiyama su da kansu za su za su gode masa a bisa ga hukuncin sa na adalci ina ba ta mu gane su da kansu za su karbi baki cewa sun yi laifi sun cancanci a yi masu wannan azabar shi ka cika alkuwa ce ya ce wa kubiya bai na humbil haƙi da ta ne wakil alhamdulillahi rabu lalata ko ba kamar jama'a ya ya yi hukunci a tsakaninsu da gaske kuma aka ce alhamdulillah rabu lalata bisa ga hukuncinsa za a gode masa bisa ga wannan hukunci a wani wuri ya ce kula ma'ul ke fi hafaujun ta halahun kaza na tuha alam ya cikin nazir ƙaunu bala kwari ana nazirun ba kaza binaha wa kula ma nazar allahu ne shi'ir in an tumi lafi zalin kabir wa ƙaunu laukuna na sumawa au na'akil makon na fi azhar fi azabin sayar ko? fa'tarafu bi dhunubi da kansu sun yarda cewa sun yi laifi shine fa'tarafu bi dhunubi ina fatan tangani saboda haka Allah subhanahu wataala rahmansa ya yalwaci komai kuma a shirye yake yi mana rahma ina ba tangani yace wa rahmati wasi'at kulli shay hadisi na gaba shi ma yana kara tabbatar da rahman Allah yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace lamma khalaqa Allahu al-khalqa a lokacin da Allah subhanahu wataala yayi halittar halittu gabaki da kadaba fi kitabin Allah ya rubuta cikin littafi wa huwa indahu fawqa al wannan litafi yana tare da shi a saman al-arsh ne Allah ya rubuta cikin wannan litafi yace inna rahmati ghalabat ghadabi ta tarin jayi kishina shi yasa idan mutum yayi aikata aikin sabo laifi guda daya sal ake rubuta maka idan ya aikata aikin alheri fa ana ninka masa ladar so goma har zuwa so dari bakwai har zuwa ninki ba ninki furne rahama Allah ya rinjaye kishinsa ina matangani ya sake ce mana wallahu ma annu haka na kuma su biyu imam Buhari da Muslim sun rawaito daga Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ja'ala Allahu rahmata mi'ata juz'in manzo ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya rahmansa ya raba shi gida dari yanki ta da har gari yake fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an sai Allah ya rike 99 na rahamansa a wurinsa wa anzala fil ardi juz'an wahidan ya saukar da yanki guda daya kawai na rahamansa yace fa min zalika al juz'u daga wannan yanki guda daya na rahamansa tatarahamul khalaiq daga ciki ne halittu gaba daya suke amfana da rahma daga ciki ne yake sa halittu su kansu suke sifantuwa da rahma a tsakaninsu yake hatta tarfa'u dabatu hafiraha an waladiha daga wannan rahman guda da Allah ya saukar shi ke sa har dabbobi suna wa juna rahma yace hatta tarfa'u dabatu dabba mace za ta daga ko namiji za ta daga hafiraha kafanta ilaiha kofato mai dago yawa za ta daga shi sama an waladiya daga ɗanta ba ta so ta taka ta khashiyata an tusiba so da tsoro kada ta taka ɗanta jariri ta ina fatan gani mana dabba ma yanayin yin rahama yana yin ga jariri ta sai na fata mutane yace wani muslim ma'anahu min hadith Salman aka na imam Muslim ya rawaito wannan hadisi mai mana wannan hadisi mai mana dauke da wannan ma'anar daga hadisin Salman to wa fihi yace "Kunnu rahmatin sibaqu ma baina as-samai wal ard wadannan rahmomi guda 100 kowanne daga ciki fadinta da girmanta sibaqu ma baina as-samai wal ard zai toshe abin da ke tsakanin sama da kasa kowanne guda daya yace fi bai idza kana yawmul qiyama cikin wannan rawayan yace idan ranar ta kiyama yazo kammalaha bi hadhihi rahma Allah zai cika wannan dayan da ya saukar zai cika waɗannan waɗancan 99 da wannan guda da sai ci koma dari gaba da wannan dari yanzu sai ya yi ta ga mumine kawai banda kafirai ina ba tangani daga rahamanta rahamanta guda da da ya saukar shine kowa da mumini da kafiri yake amfana amma a ran tashin kiyama guda dari gaba da na mumine ne kawai banda kafirai shi kafiri a nan duniya zai samu rahama Allah subhanahu wata'ala kamar da hadisi na gaba zai nuna mana yace wa ana anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal kafira idza amila hasanatan lallai shi kafiri idan ya aikata aikin lada uti'ima biha tu'matan fi dunya za a ciyar da shi abinci da wannan aikin da yayi za a ciyar da shi abinci a cikin rayuwar duniya saboda aka kafiri Allah subhanahu wa ta'ala saboda adalcinsa da rahmansa duk da kafiri da yayi imani ba aikinsa ba zai tafi a banza ga baki daya ba aikinsa na alhi ana samun kafirai masu amana ko ba kamar akwai kafirai masu gaskiya masu riko da amana masu tausayi masu ciyarwa masu kyauta masu duk halayen da ka sani na kwarai suna da shi sun ma wasu mummunai to amma kuma wannan aikin nasu ba zai amfane su a ranar tashin kiyama ba ta fiskan shigar da su cikin aljanna amma ba haka ba zai amfane su a nan duniya sannan kuma a lahira zai amfane su kadan shi ma a nan duniya zai amfane su ta fiskar Allah subhanahu ta'ala zai masu rahma zai ciyar da su zai azurta su Allah subhanahu ta'ala zai ba su arziki ya ba su yara ya amintar da su daga duk wani abun tsoro ya ba su lafiya a jikinsu da sauransu ta sauran nimomi ta nan duniya a lahira Allah subhanahu ta'ala zai iya sassauta masu azaba a cikin wutan jahannama ina ba zama gane saboda kyautatawa da suka yi a rayuwar duniya shi yasa Abu Talib Abu Talib ai bai imani ba ko ba bane amma kuma Allah manzo Allah ya ce mana shi ne zai fi saukin azaba cikin mutanen wutan jahannama duk da cewa bai yi imani ba amma kuma saboda hidima da yi ma musulunci da taimako da yi ma manzo Allah Allah zai saka wasa duk da haka ina ba san gane saboda haka kafiri zai amfana da aikinsa a nan duniya da lahira amma kuma amfanin ba zai ya shiga da shi cikin aljanna ba yace wa ammal mu'min amma kaga shi mu'mini fa inna allaha yudakhiru lahu hasanatihi fil akhirah Allah subhanahu wa ta'ala ya masa ajiya na ayyukansa na alkhairi a cikin lahira wa yu'kibuhu rizqan fid dunya ala fa'ati bayan da cewa ana ajiye masa ladan a lahira a nan duniya wa yu'kibuhu rizqan Allah na bashi arziki kuma fid dunya ala fa'ati saboda biyayyansa da yi maga Allah subhanahu wa ta'ala so haka a nan duniya zai amfana daga biyayyansa daga aiki sana alheri Allah zai bashi arziki Allah shi ma zai amintar da shi zai bashi lafiya ya bashi nemomi daban-daban sannan kuma a lahira sai kuma ga lada da za a bashi wanda zai shigar da shi cikin aljanna mutanen ko saboda sallah ok amma kafin mu tabbata wani kara dada ina na lalaka sai ce walahu anhu marfu'an sannan kuma akwai hadisi kuma marfu' inna allaha la yarda 'anil 'abdi yaqulu al-aqlata fa yahmuduhu 'alayha Allah subhanahu wataala yana yarda da bawansa ya ci abinci sannan kuma ya gode wa Allah subhanahu wataala saboda wannan neman wa yashrabu sharbata fa yahmuduhu 'alayha sannan kuma ya sha wani abin sha ya gode wa Allah a bisa ga wannan abu Allah subhanahu wataala yana yarda ga bawansa idan bawansa yayi wannan saboda mai wannan yana nuna bawa ya yarda da cewa Allah subhanahu ta'ala shi yayi masa wannan ni'ima ba wayonsa bane ba karfinsa bane ba ba wani abu nasa bane Allah subhanahu ta'ala daga arzikinsa ne da falalansa shi ne ya ciyar da kai ya shayar da kai da Allah subhanahu ta'ala zai barka da dabaranka da wayonka ba za ka samu ba ina wata magana saboda duk sanda bawa ya gode ma Allah saboda neman sa Allah subhanahu ta'ala yana kara yarda akan wannan bawa za mu sa nan abin makaranta da jale ba mu sa إنما كيقول سورة لي يا أخي منا أسمعك الله وبحمدك سورة لا إله إلا أنت أستغفرك وبليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول مع سيدنا مبايا زام أنت بربرا بندي صوت Thank you. eh riwayan nan malaka jibril shi ne cikin eh, wannan nabawi a kona da daban wancan kuma wani mutum ne ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaya sa mata sa'a wancan malaika ne wannan mutum ne ya zo wurin yake mata sa'a sai manzo Allah ya tambaye shi wa ma za a adatta la wani tanadi ne kai ma ta su kiyama da yace shi babu kawai da yuhibbu Allah kawai ina so Allah ne yace hubbaka iyyahu adkhalaka aljanna ina fata mun wannan ruwaya ta tabbata Thank you. ta zai suna bayan littafi